وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata no biyar ne biyar ne ko? shida ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina shida ne ko? shida ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu arba'in takwas. wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga lazima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al mulakhasul al-fiqhi na al-sheikh al-doktor mufti al-am صالح الفوزان الفوزان حفظه الله inda muka kwana a cikin kitabu zakati babun fi zakati bahimatul an'am abin da ke karantar da mu yadda ake fitar da zakkan dabbobi na ni'ima a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 208 muna ƙarƙashin bayanin da malam ya koro mana na sharɗai idan Allah ya kaddara aka yi haɗaka wajen tara dabbobi ko dai awakai ko tumakai ko shanu ko kuma raƙuma duka kowanne daga ciki ana iya yin haɗaka mutane biyu su zo su haɗa dabbobin a wuri ɗaya ko mutane uku ko mutane hudu ko mutane biyar ko mutane shida ko mutane bakwai ko mutane takwas ko mutane tara ko mutane goma gwargwadon yadda buƙatuwar kowanne daga cikinsu ya taso da suka ga akwai maslaha a haɗa to idan aka haɗa to dole a kiyaye kuma ba a rabawa saboda ana gudun a fitar da zakka a ce in ya kama adadin zakka a ce to ya kamata kowa ya ja kayan shi bayan kwana biyu sai ce to ya kamata a zo a haɗa Allah ba a mai haka in dai an haɗa da wannan to dole sai an yi sannan kuma mutum baya gudun fitar da zakka sai ya ce a zo a hada yanzu misali kaga ka'ida ai idan kana da awakai arba'in za ka fitar masa da zakka aiko to sai da ya kai talatin da tara sai kuma kowanne daga ciki kila yana da mata a ciki kuma suna da ciki misali guda biyar a ciki ko goma to kagan sun haihu ka ga ta haukansa mutum da basu riga sun haihu ba sai ce da Allah ne kana da guda sai ce ne shi ma yana da arba'in yana da talatin da kada kima sai ce to mu zo mu hada kaga dukkansu kowa a gudun ne fitar da zakka an gane saboda in an haɗa kaga sirge guda ɗaya za a fitar aiko to sai ce to a zo a haɗa kaga in aka fitar kuma sai a raba wai duka je gudun zakka to duka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai ba a rabawa dan gudun zakka sannan kuma ba a haɗawa dan gudun zakka to shi ne malam ya kawo mana wasu sharɗai na haɗaka a ciki malam ya ce wa an yashtarika fi mar'a dabbobin da za a ake ƙidaya su daga cikin haɗaka ya zama na cewa sun yi haɗaka a makiyaya inda suke kiwo ɗaya ne bi ma'ana da naka da nakin da aka haɗa waje ɗaya suke zuwa kiwo amma wanda misali kowa na tafiya nashi kiwon wancan ma na tafiya kiwo kawai inda ake haɗaka wajen kwanciya ne shi wannan ba da wajen da zai ajiye sai dinga zuwa yana haɗaka wannan ba haɗaka ba ne ana ganewa wannan ai matsuguna ce kawai wannan ba a kira ya cikin haɗaka haɗaka shi ne wanda kun yadda za ku haɗa su mutum ɗaya je yana kiwon su a dawo suna hayyafa ana daga baya kowa yana sanin adadin abin da aka samu shi ne malin ya ce bi an yar'a majmu'ul mashiya fi makanin wahidin shi ne dabbobin da ake kada su kiwo a kada su kiwo a wuri daya dimana suna tare a wuri daya kuma a kada su kiwo wuri daya ba irin wanda shi wannan ya tafi gabas shi kuma wannan ya yi yamma ba sannan in yamma ta yi kowa ya dawo a kwana a riga ɗaya ba a'a wannan ba haɗata ba ne kawai ana samun matattara ne kawai kuma in za a fita kowa ya san nasa zai wuce da nashi kaga wannan ba ɗaya ba ne sai malam ya ce fa'in ikhtalafal mar'a in aka samu bambancin inda ake kada dabbobin kiwo فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه فرعى نصيب أحدهما ليدك تكنسوا kasansa da yake kaɗawa kiwo fi makanin gairi makanin lazi yar'a fihi qalituhu yana kada dabbobinsa zuwa wani wurin da ba shi abokin haɗakansa yake kaɗa nasa ciwon zuwa ba malam ya ce lam Asirin khultatu haɗakar ba yi da tasiri a nan tunda ba wani haɗaka ba ne kaga kowa ya san inda yake zuwa wannan baya tasiri fa'iza tammat hadihi shuru in wa'annan sharuɗan suka cika صار المالان مختلطان كالمال الواحد تودوكيو إنه قدابيو دليل حقاكا دأكيات شاقود يا زمدوكيو قدابا ما ذاني هو سبو دار دعان يدى كما أنها أتأولي me dalili akan haka malam yace li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadin manzon Allah kira da amincin Allah ta fara tabbata a gare shi da alayensa da yace la yujmi'u bayna mutafarriqun wa la yufarraqu bayna mujtama'in khashyata as-sadaqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba a taba hada baina mutafarriqin rababbu wancan na da naki wancan na da naki a a hada su dan gudun ba a so a bada zakka shine misalin da na ka mana wannan ya kai 38 wannan ma ya kai 38 ko 37 amma yana da dabbobi a ciki mata daga ciki kowace na da ciki kuma adadin masu ciki sun kai guda goma kaga automatically uku ake nema kari aiko to goma nan suna haihuwa mai za a samu kaga ya ɗora arba'in kusan hamsin dan za su iya haifan biyu za su iya haifan uku uku za su iya haifan hududu har ma biyar biyar to ba a san adadin da za su haifa ba to kaga a nan abinda ake bukata kada ya ce to wane nawa naka wanda ya ce nashi talatin da bakwai kai ma nawa naka ya ce naki talatin da shida kaga yana gab da kawo zakka iko guda nawa ne masu ciki a ciki sai ce wallahi mata goma na da ciki kai fa naka sai ce shi ma sha uku a ciki suna da ciki to kaga maganan ka haɗa don gudun ne kowa ya fitar da kansa zakka bai taso ba ko da kun yi wannan haɗakar wai don gudun fitar da zakan wallahi zakka ta hau kan kowanne a cikin kuma sai kun fitar in ba ku fitar ba Allah yana da hanyoyi da yawa da yake yi wa bayinsa ukuba da wannan ka san wani lokaci idan Allah ya mutum ni'ima ya butulce wa ni'imar sai Allah ya biyo bayan wannan butulcin da ne ukuba ana ganewa saboda haka Shi ne malam ya kawo mana wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ba a haɗa wanda suke arabe wala yufarraqu baina mujtama'in khashiyat as Ya yace kuma ba a rabe wa'anda suke haɗe dan gudun zakka su biyu ne suka yi hadaka na dabbobin suka ga cewa an kusa kaiwa a fitar da zaka misali wannan ya kawo goma wannan ma ya kawo goma za ka lafi kaga goma goma kaga an samu ashirin kenan ko to tun da an samu ashirin tafiya ta yi tafiya kafin shekara sai suka ga an kai talatin da biyar to in an kai talatin da biyar kaga an doshi ne an doshi arba'in sai ce to ya kamata mu raba sai ce na kan suka haifa na kan sun haifi bakwai ni kuma na wani wani sun haifi shida sai ce to kwashi bakwanka ni ma kwashi shida na kaga goma in an hada da shida kaga an samu na sha shida shi ma wancan ya samu na sha bakwai kaga yanzu an raba kenan ko to hakan da aka yi baya sa ka ce in zakkan ta faɗo ba za a fitar ba saboda Allah ba a yi masa wayo ko ba mutum ya yi hakan don gudun zakka in lokaci ya dole ku fitar saboda kun riga kun yadda cewa za ku yi haɗaka a wajen kasuwancin dabbobin ku haɗa su wajen kiwata su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka wa ma kana baina khalifaini duk dabbar da ta kasance tsakanin guda biyu da aka takuda fa innahuma yataraja'a bainahuma bisawiya to lallai kowanne daga cikin ku idan kun haɗaka ko biyu ana rinjayar da ɗaya kan ɗaya daidai wa daida in aka zo cire zakka saboda ai naka an san adadin da suka wannan ba an san adadi ko to in an zo daidai wa daida za a yi wajen fitar da zakka wannan malin ya ce rawahu tirmidhiyu wa abu dawud wa ibn majah wa hassanahu tirmidhiyu wannan hadisi imamu abu dawud da imamu ibn maja da imamu tirmidhi hatta imamu nasa'i ya rawaito sa daga abdullahi dan umar dan khattab malam ya ci gaba da cewa falau kana li insanin shatun wa li akhar 39 misali kenan dan ya warware maka wancan hadisi da yanzu za a ce kai kana da akuya daya shi kuma yana da akuyoyi ko awakai guda talatin tara ka gan haka naka ya zama nawa arba'in au li arba'ina rajulan arba'una shatan ko mutane arba'in ne suka haɗa hawakai arba'in kaga yanzu zakata mai ta hau likulli wa'idin shatun kowa a cikinsu yana da tunciya ko akuya ɗaya. washtaraka haulan man kuma suka yi haɗaka na lokaci guda ɗaya cikakke ma'a tawaffuri shuruɗin lati zakarna tare da cikan sharuɗan da muka ambata a baya fa'alaihim shafin wa'idatun ala hasbi milkihim yanzu dole a fitar da ne zakka na awaki tunkiya guda ɗaya ko akuya ɗaya gwargwadon yadda kowa ya mallaka aikin yadda za su yi haɗaka to tun da za su yi haɗaka dole sai an fitar da guda ɗaya malam ya ce fafilmanin awwal sai ya ce ففي المثال الأول أسكن مثالا نفركو يكون على صاحب الشاتي ربع أشر شاتي زي كسنشي قوة نمتن حياة سند قوة يتعب ذاتيني كو ينادى ربع أشر شيني ربع نا قومة yana da guda ɗaya wa ala sahibi a tisi wa 30 baqiya shi kuma wanda yake da talatin da tara wanda yake da awakai guda tara baqiya ragowar to kaga anan in aka tashi fitarwa kaga a galabiya wancan zai fitar saboda nashi ya fi na ya fi mai guda ɗaya ne yawa inda misalin farko da malam ya buga shine kai guda ɗaya kake da shi wancan kuma yana da talatin da tara sai ka ce bari ku haɗa kaga kai kana da 1 over 10 ne da za ka fitar ragowar ɗin kuma nawa yi shi mai talatin ɗin da tara to kaga akwai wani rabin akwai ɗaya bisa goma dabba da za a fitar kaga babu kaga dole waye zai fitar shi mai raguwan ko to shi zai fitar da daya me yasa saboda ya amince zai ne zai yi hadaka da wancan talatin da tara kaga dan guda daya ai da sauki ne in Allah ya musu albarka in sun tashi haihuwa in mata guda ashirin ne Allah a lokaci ɗaya yana iya ba su ciki duka a lokaci ɗaya kuma in suka tashi haihuwa su haihu a tsakaninsu da juna baya wuce kwanaki kaga daga 39 kaga ya koma 50 kenan kaga Allah ya yi abu albarka saboda haka shi zai fitar da wannan malam yace wa kama anna al-khulfata tu'athiru ala an-nahwi alladhi ra'aita kamar yanda yake hadaka a wajen tara dabbobi yana tasiri a kwatankwacin bayanin da ka gani فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام Ahmad. haka kuma rabawa imamu ahmad yana ganin yana da tasiri fa'iza kanat sa'imatun rajul mutafarriqa idan dabbobinka da ake kaɗa su kiwo a rarraba suke kullu qismin minha yab'udu an akhar shi a wurinsa wannan na can wancan na can kowanne yana nesa da ɗan uwansa fauka masafatin ƙasar sama da tafiyar da za a yi iya mata ƙasuru tsara likullin minhuma hukumuhu imamu ahmad yana ganin kowanne yana da hukuncinsa Sauraka tun da akwai tazara mai yawa wancan daban ne wannan daban ne ba ɗaya bane wala wala lahu bil akhar bayi da alaka baya rataye da ɗayan tunda tafiyar mai nisa ce kuma akwai tazara tsakaninsu fa in kana nisaban idan ya kai nisabin da za a iya fitar masa da zakka wajabat fihi zakatu to anan ya zama wajibi a fitarwa da wa'annan dabbobin zakka wa in naqasa 'anil nisabi amma idan ya ragu daga asalin nisabin zakka na dabbobi fala a fihi imam ahmad yana ganin babu wani laifi a ciki fala yadhummu kullu qismin ila fala yadhummu kullu qismin ila al-akhar ba a dauko wancan da ya tafi wancan ma daban a ce a hada su gabaki daya hada qaulul imami ahmad malam yace wannan shine fatawar da imam ahmad bin hanbal ya bada wa qala jamhurul ulama amma jamhurin malamai sun ce bi adami ta'thiril furka. suka ce dan an raba baya tasiri fi mali shaksil a dukiyar mutum daya misali kai ne mai dabbobin kana da su kana kada wannan ka tafi can mai nisa wannan ma ka kada shi ya tafi can mai nisa kaga a fatawar Imam Ahmad naka ne kai kadai amma kana da su sun kai arba'in amma ashirin kana kada su nan su tafi misali kamar Zariya, wannan kuma ka kada su su tafi misali kaciya kaga ai tazaran na da nisa ko to a wajen fatawar imam malik imam ahmad cewa wannan yayi tasiri saboda haka ba za a fita mai da zakka ba tunda kowanne a raba suke jamhurin malamai ko suka ce a ai na mutum ɗaya ne dan dai kawai kiwo ne ake kada su wannan ya tafi can wannan ya tafi can ai bai tasirin raba su bai yi tasiri a nisabin zakkan ba saboda haka ina suke kwana a riga daya ko kawai inda ake raba su a ina kiwo suka ce wannan zakkan na nan za a fitar masa ana ganewa shine sai yace fa yadhmu ba'dahu ila ba'din fil hukm a nan sashe sai ka haɗa shi da sashe a wajen hukunci wa'ancan ashirin ɗin da suka tafi can wa'ancan ma da suka tafi can in lokacin ya kai kaga za ka haɗa su ne sai ka fitar da guda ɗaya ba za a ce a wannan mai kiwon yana tafiya wuri mai nisa wannan ma yana tafiya waje mai nisa amma dukkansu suna dawowa su kwana a riga ɗaya kuma na mutum ɗaya ne ka ga zakadai ya hau kanka wannan shine maganan jamhur walau kana mutafarriqan jamhur suka ce ko da a rarraba suke misali ana kada goma nan a je nesa da su can ma a kada goma a je nesa da su can ma a kada goma a je nesa da su can ma a kada goma kaga in a haka ne a fatawan imam ahmad kaga ba me ba zakka a kansu ko amma jamhurin malamai suka ce akwai zakka tunda nawaye na mutum ɗaya ne raba kuɗin bai yi tasiri shi ba maganarsa ya kamata mu fahimta in da sharaɗi in inda ake kai su ya kai tafiyar tazaran za a iya yin ƙasuru ko sama da haka to babu zaka a kai amma in bai kai ƙasaru ba hukuncin na nan abin su maganar ana ganewa misali daga nan zuwa gane kaga akwai ne akwai kasuru ko daga nan zuwa kaciya akwai ne akwai kasuru to in haka ne a fatawar imam ahmad babu zakka a kai amma in daga nan ne zuwa birnin yaro kaga babu kasuru haka ne daga nan zuwa birnin yaro ta ba tafiya ba ne haka ne a cikin kaduna ne birnin yaro kaduna ne ba tafiya ba ne birnin yaro zan je birnin yaro ba zai ce zan yi tafiya in je birnin yara ba zan je birnin yara ne saboda haka yanzu babu kasuru ko to a fatawar imamu ahmad in daga nan zuwa can ne babu zakka a zakka na nan za a fitar amma in tafiya ta yi nisan da ana kaiwa inda kasuru ya kama to shi kenan a al'ada tafiyar da ake kiranta tafiya shine wadda kasaru ta kama mutum an gane yanzu za ka je jaji za ka ce za ka yi tafiya za ka je jaji amma za ka je zariya me za ka ce zan yi tafiya zan je ina zan je zariya an gane in za ka je kano za ka yi tafiya za ka je ina kano ba a kaduna yake ba amma in za ka je mai kake cewa zan yi tafiya zan je ina kafa to kaga asur ya ne ya kama ana ganewa duk inda a al'adance in za ka je kana cewa za ka yi tafiya to kasar ta kama amma duk inda a al'adance za ka je ba za ka ce za ka yi tafiya ba to babu maganar kasar a kai an gane wannan shine ka'idar da malamai muhakkikuna suka bada a fagen ilimi amma iyakanci cewa sai ya kai wato kilomita arba'in zuwa sama wannan maganar haji ne na malamai amma mafi ingancin magana shine maganar da a al'adance in za ka yi tafiya a garin da kake kana cewa za ka yi tafiya to shine kasar ta kama mutum amma in dai a al'adance ba ka cewa za ka yi tafiya in za ka je waje kaza to babu kasar a kanka yanzu misali mutumin da zai je riga cikin zai ce maka zai tafiya zai je riga cikin eh mutumin da zai je mararraban jos zai ce ma zai tafiya zai je mararraban jos sai dai ce zan je ina maraba a ne to kaga a nance ba magana ba babu maganan kasuru a kai amma in zai je zariya ba in zai je kauran waƙi ba tafiya ne an gane in zai je ku zama ba tafiya ne zan yi tafiya zan je kujama an gane amma inda babu a al'adance ba za ka ce ka yi tafiya ba to babu kasar a kai in ka je cika sallar ka za ka wannan shi ne fatawar imamu ahmad yake da shi a kai in raba dabbobin an kaɗa su ciwo zuwa inda kasar ta kama mutum to yana ganin babu zaka a kansu duk da na mutum ɗaya ne saboda an rarraba su kuma jamhur sun ce a ko da an rarraba ai daman nawa yi ai naka ne saboda aka wan baya canza ne hukuncin saboda aka inda suka dawo waje ɗaya za su kwana hukuncin na nan shi ne sai malam ya ce wa haza huwar raji'u maganar jamhur shi ne magana mafi rinjaye wallahu a'alam malam ya ce Allah shi ne mafi sani to kaga anan an gama warware maka duk abin da ke da alaƙa da mai dabbobi na ne na ni'ima yadda za ka san yadda za ka fitar da kowace dabba za ka fitar mata da zakanta to yanzu ne rage gare ka ka tsoron Allah ka fitar idan ka fitar ka tsarkake dukiyarka daga musiba sannan kuma wannan ka jawo dukiyarka albarka sa'annan kuma ba za a narka maka shi a ranar tashin alkiyama ba saboda in awakai kake kiwo kake kan musu da zata, to ranar tashin alkiyama adadin awakan da fitar fitarwa zata ba za a narka su dalma amma dinga mutum lalat da shi a wutan nama. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allah ce yau mai yuhuma alaiha fi nari jahannam ranan tashin alƙiyama, ranan da za a dinga yi wa mutum lalas da wa'annan dukiyoyin da yake fitar musu da zakka fatukwa biha jibahuhum za a dinga yi wa goshinsa lalas wa junubuhum da gefen jikinka dama da hagu ana masa lalas ana tsakiya ana tsotsana masa shi in adadin dabbobin adadin da za a markada su a narka su a mai da su dalma ana tsotsana wa mutum a damansa da hagu wa zuhuruhum da bayansu kaga goshi gefe haƙarƙari kenan ko guda biyu sannan da ina baya final court ɗinka ana ɗasawa mutum sai Allah ce ne haza ma ne an anfusikum wannan shine abin da kuka yi cogiya kuka ɓoye kuka fitar da zakka a kansa kuka ajiye wa kanku saboda tunanin dukiyarku ko fa zuku ma kuntum taknizun Allah ce ku ɗanɗana abinda kuka ɓoye na zakka da kuka ki fitar da shi sai a da ya mutum da shi adadin in kuɗi ne haka za a narka ana na mai idan awakai ne haka in tumakai ne haka in shanu ne haka in raƙumi ne shi ma haka iya girman iya abin nan ɗin Allah ka shi mu ashe kenan babban abin da ke kan mutum Shi ne ya gyara ya tabbatar da in Allah ya ɗaura masa fitar da zakka kuma ya kai nisabin zakka su na dabbobi ba ka cewa sai shekara su adadi ne kawai amma ga shi kudi sai ya shekara kuma sai ya kai nisabin zakka shi wannan nisabinsa shi ne yana cika sai a fitar ba a cewa a ah, sai ya shekara ta ganin shekara biyu masu eh, shekara mai zuwa zan fitar a yana kaiwa adadin da ake bukata to daga ranar za ka fitar mai da zakka in ya karu haka za a fitar mai in ya kara gaba haka za a dinga fitarwa lokacin da adadin ya kai lokacin zakka ta hau kanka ba ka cewa a ai yanzu kaga tsora shekara daman eh, wata uku kenan na fara ko kuma wata shida da farawa na siya awakai guda talatin kuma Allah ya sa musu albarka yanzu a cikin wata shida sun koma saba'in aibi shekara ba saboda haka kaga ba zakka kafin ya shekara ai ga ya karu a'a a lokacin da ya kai arba'in zakka ta haukarsu shi bambancin kenan awakai ko tumakai ko shanu ko kuma raƙuma dukkansu sai sun kai adadin da za ka fita musu zakka za ka fitar ba sai shekara-shekara ba don Allah idan yi wa abin albarka musamman ma awakai za ka ga ai suna hayyafa da yawa wasu saifi biyu wasu saifi uku wasu saifi hudu wasu ma har biyar to kaga wannan in Allah ya wa abin albarka yana nufin ka da alkhairi kuma ana so a gwada ka sai a sa dukkan su matan da kake da su a cikin dabbobin su matan na dabbobinka sun kai guda goma sha biyar kuma Allah ya kaddara duka sha biyar ɗin da suka yi ciki a lokaci da kuma da suka yi ciki suka tashi haihuwa kowace sai ta haifi uku uku kaga sha biyar so uku kaga arba'in da biyar sannan ga adadin wanda ka fara da su talatin kaga an koma na saba'in da biyar kaga Allah ya yi wa abu albarka kafin shekara ta zagayo sai ka ga ka doshi ɗari biyu e shi ne na ce kafin shekara ta zagayo ka doshi ɗari biyu saboda su ma wa'ancan kaga suna ɗauka kuma sai ka ga zan ciki kafin ka an kare kaga shi kenan sai ka ga ka haɗa garki to wannan sai ka fitar masa Allah ka shirye da mu za mu tashi a sabon babi idan Allah ya raya mu zuwa lokaci na gaba shine babun fi zakatil ububi wattimari wal asali wal ma'dini wal rikazi babun da zai karantar da mu akan zakkan kwaya amma ba na abinci eh zakka na kwaya amma na abinci ana ganewa wattimar da kayan marmari wala asal da zuma ba akwai masu kiwon zuma ba to a gonaki to ga ton ɗin da ake bukata in zumin ka ya kai ka fitar masa da zakka wal ma'adin masu ɗaukan ma'adanai wanda ake samu na precious stones irin su gwalagwalai irin su diamond da makamancin haka shi ma ana fitar masa da zakka ba kai ta ajiye ba kuma babanka ya ajiye maka a wajen ba balle ka ce ai babana ne ajiye na zo ɗaukar kayana ne ajiya ce tawa ma ne. sannan war rikaz shi kuma rikaz shine dafnul jahiliya irin mutanen da ka san a ƙasa suke ajiya sai mutum ya zo ya ɓoye wani abu kai kuma kila ka sai filin kila shekara ɗari biyu da suka wuce asalin mai filin yayi ya binne wani abu a wurin to daga shekara ɗari biyun nan kai ka zo ka wajen kana abin nan ka gama komai kawai sai ka zo ka ga wani ajiya a wurin ba na kuɗi ba irin kayan wato gwalagwalai da makamancin haka to ka ga wannan za ka fitar masa da ne zakka za ka fitar masa da zakka amma in in tsuntuwa ne kaga za mu zo babu lukufa inda ake magana a kan ne tsuntuwa idan ka yi tsantuwa in mai kima ce dole ka sanar in mara kima ce ya halatta za ka iya amfani da shi amma in mai shi ya zo kuma ya tabbata na shi ne daman tamkan aro ne sai ka biya shi amma idan mai kima ce sai ka sanar na shekara daya misali ka zo wucewa a wani kwana sai ka yi tsintuwa na naira miliyan ashirin a cikin wani jaka kai kana bude jaka kawai sai ka ga miliyan ashirin ka ga zakka ko miliyan ashirin ai ka ga yana da kima to wannan yanzu tsuntuwa ce sai ka sanar cewa ka yi tsuntuwa a wani wuri duk wanda ya sanya yadda wani abinsa ya zo ya bayani sai a baka sai ka ta cigiya na shekara daya tun aka shekara ba wanda ya zo ya ce na wani shi kenan sai ka yi amfani da shi amma da zarar mai shi ya zo kuma ya siffanta ya tabbata ɗari bisa ɗari wannan abin ne to ka ci bashi za ka biya haka musulunci yake cikin sauki Allah ka sa mu dace a nan za mu da sa'aya in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu kaita a cikin karatun da muke wa alaikum salam na'am na'am sai a shekarar duk hanyoyin da ka san ana yi na sanarwa ka sanar misali a gidan rediyo da masallatai na anguwa da suke within ka ce da Allah akwai tsuntuwa da na yi a wuri kaza wanda ya san ya yadda wani abu nasa ya zo yi bayani in nashi ne a gaya a bashi ko kuma social media an gane to abin da ya sa ka sa na kusa saboda shi ne mafi kusa da za ka iya gani amma social media ka ga zai je nesa a anguwa kaza a wuri kaza ka yi tsintuwan wani abu wanda ya san ya taba yadda abu a wannan wurin ya zo ya bayani in nashi ne a bashi shi kenan a'a kullum ne a yi eh ka ne <laughs> ka ai ba ka bane <laughs> za ka ce banza ne <laughs> ai ba ka bane dole sai ka dinga sanarwa kaga kana sanarwa mutane suna in kaga abin zai dinga faɗaɗa har Allah ya kaddara in akwai mai kayan ya ji cewa eh kaza sai zai faɗi in nashi ne kaga zai faɗi daidai abin nan dinsa sai ka ba in kuma babu ranar da ya cika shekara yau ba bakwai ba ga watan safar ko yau shida ga watan safar to sai ya shekara ba wanda ya zo ya ce nashi ne to daga nan fakuluhu hani mari'a ya halatta daga nan za ka iya amfani da shi in kuma dabba ce misali kai tsintuwa akuya da ciki ka dinga ba ta abin na abinci tana ci tana ci har ta zo ta ayyaba to duka na mai shi ne amma kai zai biya ka kudin hidima hidimar da kai na ciyar da su da sauransu sai ya biya ka amma duka dai nashi ne tun da asali na waye nashi ne ai hidimar da kai na wajen ciyarwa da ɗawainiya shi kuma sai ya biya ka na wa alaikumussalam na'am na'am eh addu'a ayi kowa yana yi wa harkan shi na kasuwanci addu'a kuma yana neman albarka kuma wannan albarkan idan ya roƙi Allah in Allah ya karba zai haɓaka wa'annan dabbobi gwargwadon kyakkyawan alaƙarsa da ubangiji kuma gwargwadon yadda yake yi wa Allah biyayya Allah na karɓa kuma ya sanya albarka a ciki an gane gwargwadon yadda yi eh, ba wai ya taƙaita abin da za ka iya yin wannan addu'a shi fa addu'a tana da tasiri gwargwadon alaƙar da mutum yake da shi da Allah an gane wanda alakarsa mai ƙarfi ne tsakaninsa da ubangiji yana yi a take Allah yana karba wanda kuma za a karba a kawan mai da wasu musibu a ba shi wani abu kuma hana shi wasu abin aji mai alagira amma wani yana cewa Allah zai dan Allah na fushi da fushinsa eh shi sa manzala ce man adali waliyan faqad azantu lahu bil harb cewa Allah madaukaki ya ce duk wanda yake wanda ni Allah nake so wallahi na shelanta ni zan yake sa Allah ya ce zan yake ka to kaga kai baka san waye yake da alaka mai karfi tsakaninsa da ubangiji ba sai ka je kana faɗa ka taro mas kenan ana ganewa ka taro mas din da yafi karfin ka kaga daga nan sai mutum ya ne sai ka ga mutum ya lalace ai addu'a ba laifi bane kuma kai ma za ka iya yi cewa Allah ya yi wa wannan addu'a ya yi masa albarka wannan ba laifi ba ne in ka yi wannan abdu'an ba laifi ba ne eh, amma ba wai ka ce in ka yi dole-dole kamar yadda mazala in yi mutum addu'a ɗaya ne daga sauran mutane ya eh, to ka ga haka ne an gane yadda manzan Allah yake da albarka ai ga ba wanda yake da albarkarsa to ya danganci kai kuma alaƙarka da ubangiji da kyakkyawan mu'amalarka da iyayenka idan kana faranta musu rai kana musu biyayya suka yi maka addu'a sai ya ka ba ma kai kadai ba har ƴaƴanka sai ya shafa amma ne sannan kai ma idan kana addu'a gwargwadon alakarka da ubangiji haka Allah ke karbawa Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am Allah ba masa wayo a cikin wannan dabbobin aka ce ka fitar da wannan sai ka bada waye raya maka su eh waye kula maka da su waye kiyaye lafiyar su to shi yace kai shi kenan na'am eh ai na shi fi yawa ai ba za su haɓaka ba shi ma wannan ba yanzu ya fara ba eto eh, eh su a nan za a iya fitar da guda ɗaya idan suka ƙara haihuwa sai a ce to wani za mu baka ɗaya saboda kai ma ka ci gaba da haɓaka shi ba su suka yi da za ka haɗa ba eh haɗaka suka yi eh sai eh, sai a ba shi wani in ya aka kara sai a ce to kai mun baka kaza daga nan kaga suna karuwa suna karuwa kowa zai je samu ai saboda yana so a rage wa juna wahala ne ta yi wannan na ciwo duk mata ne kaga mata za su haihu kaga ba za su yi ba tun ba namiji shi kuma yana da namiji kaga an haɗa kaga za a dinga production a ciki to kaga daga nan kuma za su ki eh Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la kowa na da damuwarsa da kuma bukatocinsa a wurin Allah a cikin mu Allah muke roƙo ya datar da shi alkhairin duniya da lahira ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare makka da madina daga dukkan sharri akwai muhammad awal da ya ce sun shiga cikin wani jarabawa a harkar kasuwancinsu wasu bayan allah suna so su yaudare su su kwasan musu kuɗi masu yawa ta harkar kasuwancin da suka yi abinda ya kai ga har an hada da 'yan sanda wanda kuma ana so a musu danniya a cuce su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kwato musu haƙƙinsu dukkan wa'anda suke so su cuce su a cikin wa'annan mutanen da suka yi haɗaka da su Allah muke roƙo ya kame hannayensu daga cutarwa su kuma ya kare su daga wato sharrin wa'annan mutane da su da 'yan sandan da suke so su cutar da su Allah kuma ya kwato musu haƙƙinsu ya dawo da shi zuwa gare su wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa inda Allah ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin sa hidima muna roƙon sa mu mai mana arzikin da zamu yi wa addinin mu hidima kwatan kwacin wanda ya kofi da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutum mu ta zo ya ba mu shi kwancika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk